Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan mako zai mayar da hankali ne kan wani rahoton kungiyar likitocin ƙasa da ƙasa ta Medicine Sans Frontiers da ke bayyana yadda cutar yunwa ko kuma tamowa ta yi kamari a yankin arewa maso yammacin Najeriya inda a shirin na wannan mako muka taɓo matakan yaƙi da wannan matsala. Dr. Abdullahi Isa ƙauren mata ƙwararren likita a jihar Kano ta arewacin Najeriya ya ce dalilai masu alaƙa da rashin baiwa yara cikakkiyar kulawa su ne suka ta'azzara cutar ta tamowa inda a yanzu ake da kashi hamsin na yara masu dauke da wannan cuta a arewacin kasar. Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe da take da matsala ta ciwon tamowa wanda kusan mu arewacin Najeriya musamman yankin arewa maso yamma kusan abin ya fi ta'azzara. Wasu alkalima da eh, rukunai na bincike suke fitarwa sun nuna mana cewa kusan kaso hamsin na yara da suke wannan bangare suna ɗauke da wani nau'i na ciwon tamowa sannan kuma ka kalli yanayin yadda muke na zamantakewar mu da yanayi da aka samu kai zaka ga cewar mutane da dama ba su iya sauke nauyi da ya hau kansu na kula da yara wannan yakan sa akan bai yara su zo sun samu ciwon tamowa wasu kuma dalilan zaka ga abu ne da yake da alaka da yaye wasu ba su iya yaye na ka'ida ba yaro bai iya karbar abinci ba sai a yaye shi sai ka ga abincin amma tunda da nono ya saba kafin ya karbi abincin ya samu ciwon tamowa to abu mai muhimmanci ma shine mutane su san cewar shi harkar ah, ciwon tamowa abu ne da ba gwamnati kaɗai ce za ta iya ba kowa sai ya ya ba da gudunmawa dan ko a cikin gwamnati za ka ga ba ma'aikatan lafiya ba ce kawai ma'aikatan lafiya budget and planning women affairs da sauransu duka suna ba da gudunmawa to amma wannan ya sa an fara kiran masu ruwa da tsaki musamman masu hali so za mu iya cewa wannan wata alama ce ta cewar nan ba da daɗewa ba za mu ga canji mai kyau a yanayin yadda muke samun ciwon tamowa a jihar Kano. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu. Dakta Mansur Muhammad Tukuru da ke jagorancin wata kungiya mai rajin yaƙi da yunwa da kuma cututtuka ta Aida Pro Africa ya ce akwai matukar tayar da hankali idan aka dubi bayanan da ke kunshi a cikin rahoton na MSF. Kamar yadda muka gani a rahotanni da mujallu da rahotannin ƙwararru wanda suka ƙware akan harkar ainihin nutrition ko kuma in ce harkar abinci wadda Majalisar Ɗinkin Duniya duniya ƙudurinta na ci gaba mai ɗorewa na biyu shine zero hunger to gaskiya muka yi waiwaye a shekarun nan da suka gabata na shekara 62 najeriya ta gabatar da canje-canje masu mahimmanci wanda musamman dangane da lafiyar yara da mata to amma duk da wannan cigaba da ƙasar mu take an rawaito cewa kowane ɗaya daga cikin mutuwa biyu da yara suka yi a sanadiyar wata cuta ce ta yunwa da ake kiranta tamowa kuma tamowa ta zama babbar matsala wadda ke addabar iyaye mata ƙananan yara in har muna son najeriya ta ci gaba to sai mun ainihin bankaɗo da wannan ɓoyayyar masifa da mutane ba su san tana faruwa ba don haka yanzu a najeriya tamowa tana sanadiyar mutuwar yara dubu ɗari biyar a kowace shekara kuma wato kusan ɗaya kenan daga cikin kowane yaro biyu kamar wannan dalilin ne yasa wasu daga cikin manya-manyan masu tallafa wa ci gaban duniya kamar dangwa kamar bilge da sauransu suka fitar da wasu programs wanda za a bai da hankali wurin kallon nutrition a dunkule mu din muna ɗaya daga cikin waɗanda kwanan nan za mu fara bi sako sako lungu lungu muna wayar da kan mutane da mata akan harka da ta haifi da ta shafi abinci domin mata masu ciki da yara ƙanana da kuma matasa masu kulawa da rayuwar masu kulawa da rayuwanmu ai sakewar suna ga larabi Wata uwa malama Basira Hadi da ke jinyar yaronta mai fama da wannan cuta ta tamowa a Kaduna ta yi mana karin haske kan dalilan da take ganin su ne suka haddasa wa yaron nata ciwon. Shi dai wannan yaron masomi ba shi ce ba ta da lafiya tana da farfadiya kuma sanda ta haifi wannan yaro lafiya kalau aka haife shi to daga baya yana shan nono sai yaro ya zama haka kan sai arba'in ya ringa lalacewa ya ringa lalacewa to sai aka da ta yi arba'in sai aka ɗauko sai aka kashi asibiti asibiti duk allurorin da ake da bcd da sauran allurai duk an yi masa an gama masa to daga baya ya daɗa lalacewa ke da lalacewa ke aka ce to ba a raba shi da nono ko akan yana shan nono gyatumar tashi ya sa yake zama haka to da aka raba shi da nonon ma abu dai kamar ana daɗa tiri har yau abin bai daina ba shine ke daɗa lalacewa da san da aka kawo mana shi nan ma aka tsaye da shi akan magunguna ake masa ake babbaci na su ƙarin jini su sauransu sai kaka ta ce ita ta gaji baban wannan yaro baya taimakawa baya kawo wani abu ita kuma gashi ta ma ƙaramin karamin karfi ne da shi ba za ta iya sai ta zo da shi na kai shi asibiti aka rubuto mai magunguna aka siya mai ɗaya ne ma ba a samu an ƙara siya ba suka ce ba jini jinin sa ne ya kasa eh, da ko kai shi asibitin me aka ce da aka kai shi sai aka da aka duba shi sai aka ce da yunwa a jikin sa da aka ce da yunwa a jikin sai aka ce mu dinga kawo shi ana ba shi tamuwa kuma a lokacin gaskiya da aka shi ake ba shi tamuwa na alhamdulillah zan ba ku dan misalihi aiki na likitoci kai ungo Masana harkar abinci mai gina jiki dai na ci gaba da bayyana damuwa kan yadda ake ƙara samun yawaitar masu kamuwa da wannan cuta ta tamuwa inda malama Halima Musa ya tatsayi ƙwararriya a fannin abinci mai gina jiki ke shawartar iyaye kan muhimmancin baiwa yara kulawa don kaucewa kamuwa da cutar. Cutar tamuwa muna samun ƙaruwarta amma kuma alhamdulillah daga hannu kuma guda muna samun ci gaba ga ƙaruwar um, ƙungiyoyi masu zaman kansu da suke taimakawa suke tallafawa don a gudanar da wannan aiki don a rage wannan ciwon tamuwa. To yanzu a iya cewar kwalliya na biyan kuɗin sabulu. Insha Allah saboda me saboda duk wasu fatinas masu tallafawa kungiyoyi masu tallafawa na duniya suna taimakawa musamman UNICEF kungiyar tallafin ƙananan yara tana ba da taimako sosai akan harkar tamuwa harkar cimaka da sauransu da kula da yara da mata da sauransu ga kuma yanzu wata organization ta kuma shigowa ta Aliko Dangote Foundation ita ma ta ɗauki wani gaba. To me ya kamata a ce iyaye sun yi domin ɗaukar matakan kare 'ya'yansu daga wannan? So gaskiya iyaye farko abin da muke ta faɗakarwa a rediyo ko a talabijin ko a duk da inda muka samu kanmu inda za a kai saƙo farko na iyaye su ba da taimako ga gida abincin da za su ci a sami ingantaccen abinci ingantaccen abincin nan ba wani abinci ne da muke siyowa na gwangwani ba abinci ne da muke noma shi muke kuma siyarwa a kasuwanninmu muke sarrafa shi ta yanda zai inganta lafiyarmu shine ingantaccen abinci kuma iyaye ana so su inganta wannan abinci su dafa shi yadda ya kamata sannan a samu rabe-raben abinci varieties na abincin diversity in aka samu wannan rabe-rabe to shi zai inganta lafiyar 'ya'yan. wannan cuta ta tamuwa tsakanin yaran arewacin Najeriya da tuni kungiyoyin ba da tallafi irin su gidauniyar Dangote da asusun UNICEF da gidauniyar Bill Melinda Gates da kuma gwamnatin Kano suka kulla wata yarjejeniyar aiki tare da nufin yaƙi da cutar ta tamuwa. Hajiya Zuwaira Yusuf ita ta wakilci gidauniyar Dangote ta kuma bayyana mana dalilin shigar su wannan haɗaka. Matsala eh, tamuwa su shine muka ce bari mu zo mu ga yadda za mu gyara su shi muke aiki tare da da commissioner of health da duka uh, management uh, health departments in kano don mu kawo wani taimako ɗazu kun ji an sayi um, rutf na miliyan hamsin yara dubu uku kaɗai aka taimaka ma amma mun san yaran da ke fama da tamuwa sun wuce hamsin wuce 50,000 uh, so just think in muka ce rutf kaɗai za a yi ai biliyoyi ne za a yi ta kashewa yaran ba su warke ba so ba kawai a siyo rutf a yaran ba also ya kamata kamata a koya ma mata da ubanninsu yadda za su dafa abinci ya za su yi tamar za a hada su gyada su hatsi yadda za a hada wa'annan da su soya bin da a ba yaran su yi abinci. In wata ranga babu samu. kullum da shi samu. Kwamishinan lafiya na jihar Kano Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa ya ce akwai firgici da tayar da hankali game da yawan yaran da ke fama da wannan cuta ta tamowa wanda ya sanya gwamnati yin hoɓɓasa a ƙoƙarin magance matsalar. An haɗa idan gwamnati sannan kuma da partners ɗinmu da muke aiki da su domin a sa hannu yarjejeniya na yadda za a inganta lafiya a jihar Kano. Wato dama can gwamnatin jihar Kano tana da wannan yarjejeniya tun shekara goma da suka wuce. zumunci tsakanin gwamnatin jihar Kano da Aliko Dangote Foundation da Bila Mary Gates Foundation to amma a ƙarshen shekara 2021 wannan yarjejeniya ta ƙare saboda haka aka zo domin a sabunta wannan yarjejeniya da kuma saboda irin ci gaban da aka samu a wannan bangare ya sa har ma UNICEF ta shigo cikin wannan abokantaka tsakanin jihar Kano da waɗannan ah, aminai namu wato partners ɗin guda wannan zai taimaka mana kwarai da gaske wajen inganta lafiyar al'ummar jihar Kano a bangarori daban-daban domin yadda aka sani bangaren lafiya harka ce wacce sai an zo a haɗa karfi da karfi wanda sa gwamnati jihar kano ta shiga wani yarjejeniya da waɗannan ƙungiyoyi na lafiya na duniya domin ci gaba kuma Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Alman UNICEF dai sun nuna cewa yara miliyan biyu da rabi ke fama da cutar ta yunwa a sassan Najeriya wadda a duk shekara take kashe yara dubu ɗari uku da sittin da ɗaya kwatankwacin kusan yara dubu guda a kowace rana. To madalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana mu Abubakar Abdulkadir dan gambo. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya.